jama'a musulmi barkanmu da sake haduwa a wannan masallaci namu wato masjidu ali bin abi talib daga wannan yankin anguwa madinar zazzau a nan garin Zariya lardin zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana muna yammaci ne na alhamis tara ga watan ramadan hijiran manzon allah sallallahu alaihi wa alihi sallama daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya. da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da ashirin da shida ga watan biyu shekarar bature dubu biyu da ashirin da shida wannan shine tafsirin alkur'ani wato majalisi mai lamba ta ɗari da goma sha hudu insha Allah sha biyar ko? ko sha hudu ne sha biyar a inda in ba manta ba muke cikin tafsirin ayoyi na 143 zuwa da biyar a cikin suratul baqara za mu sake sauraron waɗannan ayoyi insha Allah daga bisani sai mu karkare tattaunawa da muke yi akai Allah ramma fa ya tafaddal أعوذ من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم نعم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها نعم. فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين idan ba manta ba a cikin waɗannan ayoyi da ainihin wato muka saurara mun fara jiyo hukunce-hukunce mabambanta a inda muka ainihin wato ji hukunci game da juyar da kiblan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga kallon ɗakin Kudus zuwa ɗakin Ka'aba a inda ainihin wato muka ji wasu daga cikin wawaye cikin mutane cikin yahudu da munafukai da mushirikan larabawa suka rinka ainihin wato tambaya cewa to me ya juyar da alkiblan shi daga inda da yake kallo wato kokarin nuna gazawan a manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ko kuma yin wani abu da zai sa a gaza fahimtar addinin sa to shine Allah madaukakin sarki ce shi annabi sallallahu alaihi Salama ya ba su amsa da cewa ai al'amarin na Allah ne in Allah ya ga dama ya ce ma a kalli kasa to sai me kuma tunda shi ake bautawa kuma shi ya halitta ba shi kenan ba to dan ya ce a kalli wannan nahiya daga cikin nahiyoyin gabas ko yamma ko kudu ko arewa ai wannan al'amari ne na Allah to sai kuma aka dawo yanzu ana ba mu labarin yadda al'amarin ya kasance Allah ya ce qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram a daidai nan ne inda muka yi wato a kwana a darasin da ya gabata za mu ainihin koma cikin tafsirin abu abdullahi al-qurtubi a inda zai tattauna mana wannan qadiya ta fawalli waje haka al-masjid al-haram ne ake nufi da shatr masjid al-haram sai sai fihi khamsu masail akwai matsaloli guda biyar da za a tattauna a ƙarƙashin wannan alula ula ta'ala fawalli yace da Allah maɗaukakin sarki yace wa manzan Allah fawalli to wannan a larabci amru ne umarni aka ba manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to me aka umarce shi sai aka ce mishi waje haka shatr al-masjid al-haram fuskanka ya kalli ta inda ɗakin Ka'aba yake to wannan kalman shafara sai ce ai nahiyata wato ka kalli yankin ka kalli hanyar haka duk za a fassara da Hausa ko wato ta inda ɗakin Ka'aba yake kawai ta nan zaka kalla يعني الكعبة وتون لكن كعبة نني المسجد الحرام ولا خلاف في هذا ما لم تفسيري باكي إيه كف باب وندي كعبة دقا ونن فسرا با وندي فسر مسجد الحرام da cewa wani wajen ake nufi ba ɗakin ka'aba ba ila to sai wasu malamai suka ce in aka ce ma'anan shatara din nan ne ake nufi siyalal baiti kullihi shine wato ƙwaryar ɗakin gaba ɗaya to ne inda aka ce a kalla an ruwaito wannan fassarar daga ibnu abbas abdullahi dan umar shi ko yace hiyalal mizabi min al-Ka'aba. abinda ake nufi da shatar al haram shine fuskan da ake cewa almizab a cikin ka'aba to wani fuska ne wannan fuskan shine fuskan da idan kana a garin madina inda za a ce ka kallo dakin ka'aba wani bango cikin kusurwa guda hudu na ka'aba za ka fuskanta to nan ne ake cewa al-mizab an gane wannan da ke ko gashi yace qala ibn asiya wal mizabu huwa qiblatul madina wa ahli wannan fuska da ake cewa al-mizab shine inda mutanen madina suke kallo misali yanzu idan aka ce wanda yake a tsallaken titin nan namu da yake gilmawa dinnan in ya kallo masallacin nan wani fuskan masallacin zai gani shi ne ta kofa baya haka ne kuma haka ba domin wannan bangon shi yake kallo to daga garin madina wani bangon ɗakin ka'aba ne ake ainihin wato fuskanta kai tsaye to na ake cewa almiza ina fata an gani to mutanen madina ba su kaɗai ba har da ahlus sham wato wa ahlus sham mutanen sham kun san kamar yadda muka ce dama da annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso garin Madina ga Makka ya ci gaba da kallon kasar Sham ne to su ma mutanen Sham inda za su kallo al-Qibla to wuri ɗaya za su fuskanta da mutanen Madina domin su suna bayan ne ma da mutanen Madina an gano wannan da kyau ko sai ce wa hunaka qiblatu a nan ne dai al-qiblan mutanen Andalus ina fata an gane mutanen kasar Andalus nan ne spain kenan ko na zamani eh, inda ake cewa spain su ma dai nan ne duk inda suke kallo kultu sai malam bi ya ce ni ko ga karin bayani da zan yi anan nan ibnu jari Ibnu جري an afa'i malam عطاء مالن ya yi yayi riwaya daga Afa'u dan Abi Rabah an ibn Abbas daga Abdullah dan Abbas radiyallahu ma Allah ya kara mishi ya da shi da ainihi wato mahaifin shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi qala cewa lallai manzon Allah kira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce albaitu qiblatun li ahli almasjid yadda karatun yake shine duk wanda yake cikin masallacin Ka'aba to shi yanzu ɗakin ne alkiblan shi da haka inda ka shigo cikin masallacin ina ne inda za ka yi ido hudu da ɗakin ka'aba nan kawai za ka kalla da aka ta gabas kan zo ko ta yamma ko ta kudu ko ta arewa kai yanzu ɗakin ne kawai damuwanka da aka in kana dama da ainihin wato ka'aba za ka kalli hagu in kana hagu da ka'aba za ka kalli dama an fahimta ko in kana bayan ka'aba za ka kallo gaba in kuma gaban ka'aba kake za ka kalli baya shi yasa ka ga waɗanda suke cikin masallaci yake kewaye ɗakin an gane ko to waɗanda suke a cikin garin fa ba a cikin masallacin ba su ina ne alƙiblan su sai ce wal masjidu qiblatul li ahli al-haram su kuma mutanen da suke haramin maka su su masallaci ne kawai za su maida alƙiblan su da aka daga duk anguwan da kake in aka ce maka ina masallacin Ka'aba in dai aka ce can to can ne yanzu kai alƙiblan ka shi yasa a cikin garin Makka ma masallatan ba nahiya ɗaya suke kallo ba ya danganci ɓangaren inda kake ne in kana ɓangaren dama to za ku rinka kallon inda masallaci yake nan ta hagu da haka da za ka tsallaka ka je wani anguwa da yake shi kuma hagu da masallacin ka'aba to yanzu kuma dama za ka ga alƙiblan ya juyo an fahimta ko waɗanda suke gabas su kallo yamma waɗanda suke yamma su kalli gabas to sai ce wal haramu qiblatun li ahli al-ardi fi masharikiha wa magharibiha min ummati to duk wanda ba a cikin garin makka yake ba shi kuma to a duk inda yake a faɗin duniya gabas ko yamma kudu ko arewa to shi kuma ya kalli inda garin maka yake kawai da ka kalli inda garin maka yake daga garinku to ka kalli alkibla ga wannan ya yi bayani yadda al'amarin yake bitafsil ko to sai dai hadisin bai inganta ba ina fata an gane tare da cewa fi waqi'atil amr haka al'amarin yake amma wannan riwayan da ya zo da wannan bayani ya zo ta hanyar wani mutum ne da ake cewa Umar ibnu hafsin al-makki alamai kuma sun hada kan cewa mutum ne mai rauni haka an samo shi ta wani hanya daban hanya abdullahi ibnu habshi shi ma dai mutum ne mai rauni da haka isnadin hadithin bai inganta ba amma kuma hukman haka abin yake da haka daga duk inda kuke in a cikin masallacin ne to dakin kawai za ka yi ƙoƙarin nemo sai ka kalla in cikin garin maka ne in aka ce maka ina masallacin ka'aba haka ce can to can ne alƙiblan idan kuma kana wani nahiya ne a faɗin duniya to kawai a ce ina ne hanyar garin makka to kawai ka kalla hanyar wajen to mu kamar misali mu da muke nan arewacin najeriya a yi wato yammacin afirka ko mu makka garin makka yana gabas ne da mu Shi ne ta mafitar rana shi yasa duk inda muke mu a nan za ka ga masallatanmu gabas gabas kawai sai kallo to da za ka je garin madina su kuma garin madina suna ainihin wato kudi ne da makka da haka in ka je garin madina su kuma kokarin su garin makka yana arewa kenan da haka su kuma za ka ganin suke kallo shi yasa a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wanda muka yi mana ishara jiya annabi yake cewa ma bainal mashriqi wal maghribi qiblatun mu a garin madina idan ka ba gabas dama ka ba yamma hagu to duk inda ka kalla alƙibla ne domin ta nan ne hanyar garin maka shi ne mun gama wata karatu a malara ne ke ta dariya ce ya fi na wani malami da ya zo ya karanta wannan hadisin sai ya rasa ya zai fassara shi saboda shi iya inda ya sani alƙibla kawai gabas ne to kuma ga wani hadisi annabi ya ce kuma ka ba gabas din dama ka ba yamma hagu to ta yaya kuma za a ce ka kalli arewa sai bai gane karatun ba <laughs> ina fata an gane. to in ka gane inda mutane suke gwargwadon yankin garinsu to daga nan za ka hukunta ina ne alƙiblarsu za mu zo mu je a gaba to ta yaya mutane za su gano wato alƙibla daga yankin garin da suke to ne sai kai amfani da karatun da ya zo a wancan maganan da aka ce bai inganta ba sai kai hukunci da shi da haka mutumin da yake cikin masallacin ka'aba sai a ce maka ina ɗakin ka'aba sai ce gashi na gaba na sai ce to kalla wajen kawai nan ne alƙiblanka a cikin garin maka a anguwanku kana nakasa ne ko kudai zamzam ko aziziya ko ainihin wato matsala ko wane ne an gane wannan da kyau ko a ina anguwanku yake da masallacin ka'aba in ka ce baya sai a ce to ka juya ka kalli bayan bayan ka ne alkibla in ka ce gaba sai a ce to ka kalli gaba nan ne alkibla hagu ko dama nan ne alkibla to kai kuma da ba cikin garin makka kake ba kana wani uwar duniya ne daban ko da a ainihin wato kasar makka ne amma a riyar, ko a ainihin wato jidda ko madina ko a wajen kasar gaba daya misali nigeria america china singapore ko ina italy a morocco wane ne sai ko a ce to ina ne makka daga garinku to jihar da makka take to nan kawai za ku kalla jama'a an gane yadda abin yake ko to menene za ku yi amfani da shi wanda zai iya alamta muku ta wannan nahiyar ba laifi ku amfani da shi kawai ku gano alƙiblan shi yasa kaga in za a gina masallaci musamman kamar yadda nake mu a wannan yankin sai ai ta kokarin a duba ta ina rana ke fitowa domin ta nan ne maka domin sai mai amfani da fitowar rana mu gano ina ne alƙiblan mu kuma gano wannan ke ko wasu mutane kila taurari za su amfani da shi cewa diddare muna ganin wasu taurari guda uku sun yi nan to ta inda suke yi din nan ne alƙibla su kuma sai su amfani da shi wani tafiyan wata ne wani ma za a zo kamar irin wannan zamanin zai rinka amfani ne da compass za mu zo mu ji duk babu ne in dai zai nuna maka nahiyar to kana iya yin wato ne neman kana iya istimali da shi wajen gano alƙibla jama'a mun gane abin da ayan ke cewa ko sai ma da yake a saniya matsala ta biyu a ƙarƙashin wannan ayan da aka ce a shatar al-masjid haram kalmar ash-shatr kalma ce wacce a larabci tana da ma'anoni daban-daban ina fata gane gwargwadon inda aka yi amfani da shi gwargwadon ma'anar da zaka fahimta na wannan kalmar wato irin kalmomi ne da ake cewa al kalma ɗaya amma mai ma'anoni daban-daban akwai su a yaruka ko kama a turanci suna cewa irin kalmomin synonyms ko kalma ce guda ɗaya amma tana nufin abubuwa daban-daban daban-daban a hausa muna da irin su ko sai a ce kalma mai harshen damu in ka faɗe shi a nan kaza yake nufi in ka faɗe shi a can kaza yake nufi ina fata an gane to a nan da aka ce a shafuru me ake nufi a nan ana nufin nahiya kawai jiha an gane ko ga yana mana yake cewa lahu mahamil kalma ce da yake ɗaukan wato fassara daban-daban gwargwadon da aka amfani da shi yakunu nahiyata wal jihata yana iya zamowa ma'anar wannan kalmar a ce nahiya kaza ta ina ne anguwanku sai ka ce shataral matrik? ta wannan kawai yamma ko ta gabas misali ta ina ne garinku sai ka ce shataral maghrib misali ta wannan nahiyar maghrib to anan shatru yana nufin nahiya ko jiha kama fi hadhihi aya kamar yadda ka zuwa ayar nan kenan amma kuma tana iya zuwa a cikin wani nassin na shari'a ko cikin qur'anin dai har ilayen ko cikin hadisi ya zama kuma tana nufin wani abu daban to amma anan ana son ka fahimci me ake nufi da ita anan an gane ko sai ce wa huwa zarfu makan to a nan da aka ce ka kaga zai zama zarf ne na makan wuri za a iya fassarawa da shi kama ta kulu kamar yadda za ka iya cewa a larabci tilqa'ahu wa jihatahu ta bayan shi ko ta jihan shi ko ta gaban shi wanta sabar zarfu da annahu a fadlatun bi manzilatil maf'ul bihi wa aidan fa innal fi'la waqi'un fihi wa qala daud ibn abi hind inna fi harf ibn mas'ud fa walli wajhaka tilqa'a al masjid al haram kaji a qira'an ibn mas'ud ya karanta wannan ayan cewa fawalli waje haka tilka almasjid haram kaga ya fassara shatar kenan a wajen ina fata an gane waɗannan sune ne amfanin kira'o'i da suke shawara in ka ji an ce kira'a kaza shabza to za ka iya amfani da kira'an wajen fassara wacce take ainihin wato mutawatir ko mahfuz ko ma'ruf sai ci gaba da kawo a waƙe na larabawa inda suke dai fitar da wannan ma'ana na shatur ya zama ana nufin jiha ko yanki to daga cikin ma'anonin shatur har ila yau yanzu zai kawo mana ma'ana ta biyu ko sai ce wa shaturu shay'i idan aka ce shaturun wani abu a larabci ana nufin nisfuhu rabin shi kaga daga cikin ma'anonin shi kenan ko daga cikin ma'anonin kalmar daga ciki akwai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda al-Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin musnadinsa asalin hadisi na cikin sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace at-tuhuru shatrul iman kaga nan da yace tsarki to shatru ne na al-iman to kaga nan ba zai dauki zarf na makan ba tunda an danganta ne ga imani sai ka ce tsarki rabin imani ne ina fata an gane to anan kuma yana nufin ragi. an fahimta ko shine sai ce wa yakunu ah, wa yakunu min al-abdad yuqalu shafara ila kaza haka har ila yau tana iya daukan wasu fassarorin idan misali mutum ya ce maka a ila aina tazhar ina zaka a larabci kana iya cewa shafara kaza zan je kasuwa ai akbala nahwa kaza ta nan nayi an gane ko yana daukan wannan ma'ana har ila yau to haka ne ya ci gaba da kawo abdudadu din dan ka gane cewa kalmomi na larabci to sai an fassara maka shi da ma'anar da ta dage a inda aka yi amfani da shi don kada wani ya zo ya fara koyan albustanu jamilun waladu awilun an gane ko sai ya zo ya ce ai wannan ayan abinda ma Allah ya ce shine ya ce fa walli waje haka shakalar masjid haram in za ka yi sallah ka kalli rabin masallacin ka'aba ne haka ce dabo da me sai ya ce saboda a larabci shakaru rabi ne ba ga wannan ya zama irin yan kalaka ta kenan da haka suke fasar qur'ani Allah ya kyauta <laughs> eh sai da kai kai kafan shi ba to kaga wannan zai bashi aiki da yawa eh asalisa mas'ala ta uku a karkashin wannan Aya, sai ce la khilafa bainal ulama anna al-ka'bata qiblatun fi kulli ufuqin malamai ba su sabani ba akan cewa duk wani musulmi a duk inda yake a fadin duniyar nan alƙiblan da zai kalla idan zai yi sallah shine ɗakin ka'aba babu wanda ya saba wa wannan sai wanda ya samu matsala a cikin ƙwaƙwalon shi wa ajima wa anna man ha wa ayanaha furida alayhi ha. kamar yadda muka faɗi kan asama amma in kana gaban ɗakin Ka'aba ne to za ka kalli ainihin wato a ɗakin ne wa annahu in taraka ha wa huwa mu'ayinun laha wa alimun bi jihatiha to ga wata matsala ina hukuncin wanda zai je ɗakin ka'aba shi kuma sai ya je ya juya wa ka'aba baya an gane wannan da ke ko sai ya kalli wani nahiyar daban kuma ya kai ibada yake yi menene hukuncin wanda ya haka kuma ina hukuncin ibadan da ya yi ya ce malamai sun yi ijima'i akan cewa duk wanda bai kalli ɗakin ba wajen gabatar da ibada fala fala lahu wannan bai da sallah ina fatan jama'a gani da haka abin ba wai ganin dama ba ne to kuma ina ganin babu wani musulmi ko da musulmi ne gama gari wanda zai je ɗakin ka'aba ya juya ka'aba baya sai dai ya je wani tsaki eh, wanda kuma ba a rasa masu zuwa suna yi a yau a ce mai shi sharaɗin wannan tsafi da za a yi mishi ko aikin da ake son abin da aka yi mishi sihiri ya ci Shi shine yi ƙoƙari ya je umara ko aikin hajji, amma ya sallah ya juya wa ka'aba baya na haula wala quwwata illa ka malaman tsubbu sun cuci mutane da bokaye wallahi sun cinye imanin mutane ta yawa wanda Allah ne kawai ya san iyakansu ce mutum ya samu ya tsallaka ya je har wannan daki kuma ya je ya tsubbu ya je ya tsafi wannan duk sharrin malaman bid'a kenan duk su ne masu waɗannan abubuwan jama'a Allah ya kyauta da haka sai malam yake cewa wannan to malamai sun yi ijma'i akan cewa ba shi da sallah wa alaihi i'adatu kulli ma salla in sallah dubu yayi a haka ko to dole sai ya rama waɗannan sallolin kuma in ya rama din ba garantin Allah zai karba saboda na nashi ganganci ne yanzu ya rage a cikin ganin daman Allah in Allah bai karbe shi ba to zai sha bakar azaba ne kawai a ranar tashin alkiyama Allah ya kawaka yake zakarahu abu umar al'imamu abu umaru namari shi ya ambaci wannan a cikin ainihin wato littafinsa na tamhid wa ajma'u ala anna kulla man ghaba anha to sannan har ila yau malamai sun ijma'i akan cewa wanda kuma zai yi sallah daga wani waje wanda baya ganin ɗakin Ka'aba kai tsaye to shi kuma me zai fuskanta an yastaqbila nahiyataha wa shatraha wa tilqa'aha to shi kuma kawai ya kalli nahiyar Ka'aba da kuma ta inda ake aka ce mai ɗakin ka'aba yake da ainihi wato hanyar da zai kai shi zuwa ɗakin ka'aba fa in hasiyat alaihi fa alaihi an yastadilla ala zalika bi kulli ma yankin min an-nujumi wal riyahi wal jibali wa ghairi zalik kun ga maganar da muka yi idan yi nisa daga inda ɗakin ka'aba yake yanzu kamar daga nan ba karamin aiki za a bamu ba a ce ka gano ina ne inda ɗakin ka'aba yake to tunda kayi nisa daga ɗakin ka'aba to ka yi amfani da duk wani abu da zai alamta maka hanyar wajen kawai duk wani abu da zai iya alamta maka hanyar wajen kai amfani da shi ya yi kuma ka mai da nan ya zama alkiblanka shi ne sai ce babu zai ce an yasta dilla ala zalika bi kulli ma yumkinu da duk abin da ya tsawaka minan nujumi taurari za ka yi amfani da shi amma taurari a nan ba masu amfani da shi wajen ilimin bokanci ba saboda ilimin nujum ilmani ilimin taurari ko guda biyu ne akwai ilmin nujum al-hisabi akwai wanda ake yin lissafi da shi malaman astronomers geographers mathematicians physicians da makamantansu suna amfani da taurari wajen lissafe-lissafensu an gane wannan da kyau ko to wannan ilimi ne kimiyya ce daidai ne wannan babu matsala a cikin shi akwai kuma ilmin nujum littanjin ilimin taurari na ainihin wato tsafi da bokanci to wannan shine na kafirci shine haramun zama an gane wannan da ke ko qur'ani ya ishara a kan wancan ya nuna babu laifi kan shi dama daga cikin amfanin saurarin kenan Allah ya ce alamat wa alamat hmm. wa bin najmi da abubuwa da ake amfani da su wajen alamta wani abu sai Allah ya ce daga ciki akwai taurari wanda da shi suke gano hanyoyi nan kaje ka samu waɗanda suke aiki akan teku ko waɗanda suke shiga sararin samaniya da taurari suke lissafi kaje ka samu pilot masu tukin jirgi ka tambaye su wai in suka tashi daga airport na Aminu Kano da ke jihar Kano ko Namdi Azikwe ko Murtala Muhammad daga Lagos in za su je maka wai wani titi suke bi ne za su gaya maka ba wani titi don ya tabbata ga Allah an ka ga abin za ka tsorata domin idan suka je kawai seta taurari za su cewa sun seta jirgi kaza da ya daga din nan to ya ta bin waje kaza kawai har sai ya yi tafiyar awa kaza shi ke sai su fara control da haka in jirgi ya tashi din nan ko ba fa yadda direbobi ke yi rike siyarin haka suna kan laya suke yi ba pilot ɗin ma sai su je su kwanta a na tsura ta wani ko wala ta su je su jirgi na a tarin rinna a wannan uban gudun nan suna guduwa malam in ka ga fit limit na jirgi a haula wala kowace za ka gane wannan wani ahayar Allah ke kawai a ciki amma ba nan za mu tattauna batun jirgi ba yana nan za mu zo kan tafsirin shi insha Allah nan ne za mu zo mu yi maka analysis ka ji abin da yake faruwa Domin suka ce tashi din nan ya tashi go to da waɗannan taurari suke tafiya da haka in ya shefa za ka ga su da suke aikin da zaran jirgi ya tashi da zaran sun ga ta inda ya buko sun san garin da ba shi za ka ji an ce maka a ah, wannan egypt ne misira ne wannan kuma china ne wannan kaza ne wannan kaza ne an fahimta to ana amfani da taurari wajen gano hanya shine muhallin shayi to idan kai amfani da taurari wajen gano ina ne garin makka to nan ba yi laifi ba amma kai amfani da taurari ka yi tsari ko ka gano kurwa ko ka aini wato jefa mutum ko kai mai kuciya wannan kafirci ne shirka ne gama kuma an fahimta ko Allah ya kyauta sai ya ce warriya riyani ko ya amfani da iska to kaga wannan shi ma har ila yau masu ilimin a sarai suna amfani da iska wajen gano abubuwa da dama na kimiyya shine zaka ji suna da abin da suke cewa wind vane wani abu ne haka mai kusurwa hudu yana da gabas da yamma da kudu da arewa idan iska ta kada in abin yayi wurr haka to za su iya yin wani lissafi da wannan iska za su ce maka na yau wato kun ji masu masu abun ya ce four cardinal points suke ce mishi ko to za su iya gano ina ne gabas ina ne kudu ina ne yamma ina ne kaza to har ila yau su ma kuma masu wancan ilimi na bokanci su ma suna amfani da iska shi yasa zaka je kaga suna da wasu abubuwa da suke cewa hawa'i da ma'i da nari wannan ne ko Allah ya kyauta wani shi yasa za a yi mashi tsibbin shi ko bokancin shi to da iska za a yi mishi in aka lissafa sunan shi aka ga haruffa da suke hawa su suka yi yawa to sai a shi bokancin shi ba zai yi ba sai da iska wani kuma aka lissafa aka ga na ruwa suka fi yawa sai a ce za a haɗa mishi shi mai ne wani kuma nari ne ya eh, wannan karatu ne ma ba za a fassara shi a nan ba kawai a tafi a haka eh su da suke yi yanzu in suna jin mu sun san me muke cewa da aka sun san mun san abin eh wa gairi da makamancin su mimma yumkinu an yustadilla an yastadilla bihi ala nahiyatiha da makamancin hanyoyi dai da mutum zai iya bi ya gano nahiyar alqibla wannan shine mu namu karatun a karkashin wannan ne hadisi ya tabbata a cikin bukhari wata rana wasu sahabbai suka yi tafiya sai suka je wani wani sarari inda za su yada zango to sai kuma lokacin sallah yayi to sai suka fara tunanin ina ne za su kalla da zai dace da alqibla kaga amfanin wannan din kenan to sai wannan da ya kalla ya kalla da iya ijtihadin shi sai ke mu kalli nan sai wannan yace ka gaskiya ni na ganin ba nan bane kamar nan ne yace fakhtalafna gaba ɗayan mu sai muka yi sabani shikenan sai kowa ya kalli inda ya natsu mishi a zuciya sai ya sallar shi ba wanda ya bi wani eh ba wanda ya yi takalidanci ko kowa ya ijtihadin kanshi to amma sai suka yi wani dabara sai suka ce to kowa ya sa alama ko ya ja layi ya nuna hanya inda ya kalla in gari ya waye sunan kuma sai mu ga wane ne ya dace da alƙibla a cikin mu Me ya faru sai ku kowa ya sa alama jaka ya ajiye ne a'a wani hula ne layi aka ja ne koma ne ne gari na wayewa ya ce fa'iza sai muka waye gari muka ga kulluna qad khalafna al gaba ɗaya mun saba wa alƙibla, ba wanda ya ci duka to shine suka je suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa sallar su tayi tunda ijtihadi suka yi to amma kuma a gano alkibla shine abin da yake wa asali ga duk wanda yake son ya sallah to malam sai ya ci gaba da cewa wa man jalasa fil al haram wanda yake zaune a cikin masallacin Ka'aba falyakun wajhuhu lil Ka'aba kamar yadda dai muka ambata shi kam to fuskan shi zai rinka kallon ɗakin ka'aba ne alƙiblan shi kenan wa yanzuru ilaiha wannan wani fatawa ne na malam afa'u zai kawo da malam mujahid cewa idan kana cikin ƙwaryen masallacin ka'aba ma'ana yanzu ba wai sallah kake ba kawai kana zaune to a ka'ida kada ka zauna ta inda fuskanka ba zai kalli ɗakin ka'aba ba ko da ba komai kake yi ba an fahimta ko suka ce duk wanda yake zaune a cikin masallacin Ka'aba to ya tabbatar da cewa yana kallon ɗakin ne wa yanzura ilaiha kuma idan ka rinka kallon ɗakin da haka ko hira kuke yi kar ku zauna ku juyawa ɗakin Ka'aba baya to wannan shine asalin fatawar da kaji wasu malamai suke fatawa da shi akan cewa in ka zauna a masallaci kar ka juyawa alƙibla baya ila ka taba ji wannan fatawar ko asali ba wai a masallacin garin ku ake magana ba in kana gaban ɗakin ka'aba shine ake wannan fatawa cewa kaka miƙa wa ka'aba kafa kada ka juya wa ka'aba baya sai dai ka kalli ɗakin ko kaza ko kaza amma a sauran wuraren to wannan fatawan ba baya aiki a kansu na fata gane kaga shi yasa malamin nan da ya juya wa kibla baya ba komai ya ci gaba da saman shi ga wani ma ya daɗe kafan shi ko ina fata an fahimta to ba komai gaskiya eh kawai ana dai kawo a asalin yadda fatawar yake ne shine ɗakin ka'aban ake yi to shi ma ɗakin ka'aban babu laifi ina fata an gani wannan shine magana mafi inganci dan an ba da labari akwai sanda abubakar rintumajin ko ban manta ba yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a gindin ka'aba takwatawa ya haƙuri ko wannan hausan zage zage ne eh, ya zauna a gindin ka'aba ya jingina da ɗakin ka'aba kaga yanzu ne ya juya wa baya ɗakin tun da ɗakin ka'aba ya jingina ya miƙa kafafunsa wallahu a'lam ba ma waɗannan malaman suna ganin yana daga cikin ladabi ku kiyaye yana daga cikin ladabin zama a inda ɗakin ka'aba yake shi ne duk inda ka zauna to ka kalli ɗakin ne kuma idanunka su rinka kallon ginin ɗakin suka ce imanan wahci saba kana mai imani akan cewa wannan ɗaki ne na musamman da Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta wa mu musulmai mu rinka fuskanta an zuwa mai sallah ɗaki ne mai girman matsayi saboda Allah ya baiwa ɗakin wannan matsayi ɗaki ne mai tsawon tarihi tun daga ginin mala'iku har na annabi adam har na sauran annabawa har zuwa kan tsayayyen halitta annabi muhammad to wannan ya zama shine a imaninka amma kuma ba ɗakin ake bautawa ba shi yasa Umar dan Khattab lokacin da yake tsawa da yazo kan Hajarul Aswad ya shafa dutsen ya kumbaci dutsen yace wallahi inni la'alamu annaka la tadurru na san cewa wallahi baka cutarwa wala tanfa kuma baka amfanarwa yace law ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yukabbiluka ma qabbaltuka ba dan na ga manzon Allah ya sumbace ka ba ita ba abin da zan yi da sumbatan ka da haka ina yin wannan ne kawai ibadatan amma wai ba wai ta'aziman laka ba ko kun fahimta to haka ɗakin ba wai ɗakin ake bautawa ba wannan yasa wasu sakarkaru ka san Qur'ani ya isharar sakarkaru ko to duk wanda ya abun wauta to sakare ne shi ba wai sai suka ce ai musulmai su ma suna bautan daki suna bautan dutse ai mu ba bautan su muke ba allan da muke bauta ya ce mu yi musa haka domin kuma ba ma jayayya saboda jayayyan da ya fatar da shaidan kenan tun farkon ayan nan mun karanta da Allah yake mishi us li adama ka yi wa adamu su sujuda yanzu ba wai ya bauta wa adam ba don adamu bai isa ba amma Allah ne ya ce ya yi a matsayin biyayya ga Allah to duk abin da Allah ya saka kuma shi Allah ya isa ya saka kuma ana fahimtar yadda abubuwa suke ko da aka ce Allah ya ce mu kewaye ɗakin a matsayin ibada mu sumbaci dutsar a matsayin ibada ko mu shafa da hannu an gane ko da aka ba wai ɗakin muke bautawa duk darajar ɗakin duk girman ɗakin to bai isa a bauta mishi ba sai dai a bauta wa ubangijin ɗakin sai sa Allah ya ce falli abudu rabba hadar bayyi ku bauta wa ubangijin ɗakin ne ba wai ɗakin ba ina fata an to wannan fa shine addinin musulunci sai sa ba addini mai saiti da kan gari wallahi kamar musulunci komai nashi yana yi maka shi ta yadda hankalinka ma zai iya fahimta da haka sai suka ce kallon ɗakin da wannan irin imanin cewa ɗaki ne mai kaza mai kaza mai kaza ihtisaban kuma kana fatan Allah ya baka ladan irin imanin nan na gari da kai da wannan ɗakin to sai suka ce to fa innahu yurwa annan nazara ila alka'bati ibadatun to waɗannan malamai suka ce ana an ruwaito cewa irin wannan kallon kai wa ɗakin ka'aba to ibada kake qala hu afa'u wa mujahid mala afa'u ɗan raba ya faɗi wannan Fatawar. haka malam Mujani dan jabar in kana son ka ga inda maganganun suke ka karanta a littattafan Malam Abdulrazak a sana'ani al-musannaf ko haka na ɗayan shi ma abubakar ibnu abi shayba dukkan su musannafin su sun ruwaito fatawoyin nan daga waɗannan malaman da isnadojin su har zuwa gare su wallahu a'lam amma ka dai ji ba hadisi bane ba an gane ko sai matsala ta hudu yace ar-rabi'a waqtalafu malamai sun yi sabani har ila yau hal a fardul ghaibi istiqbalul ayni aw al-jiha shi wanda ba shi a garin makka ko kuma ba shi a masallacin ka'aba menene wajibi a kansa idan zai fuskanci alƙibla dole inda zai fuskanta sai ya yi daidai da direction na ɗakin kamar yadda muka fara ji a jiya ko wannan shine tunanin da wasu suka taso da shi har muka ce suka fara rusa salloli da masallatai to shin ɗakin dole ne daga duk inda kake a duniya ya zama shi zaka saita ya zama ka kalla awil jiha ko ko kawai ta nahiyar inda ka'aba yake sai ce fa minhum man qala bil awwal an samu wasu malamai da suka ce na farkon shine a ra'ayi wato ɗakin dole shi zaka da, sai ka kalli ɗakin qala ibn al-arabi al-imam ibn al-arabi ibn al-arabi ne ma'rifa ku kiyaye ba ibn arabi shedanin ba yawwa <laughs> yace wa huwa da'if wannan zance ne mai rauni li'annahu taklifun lima la yusalu ilayhi wannan za a kallafa wa mutum abinda ba zai iya bane dan yanzu jama'a ko daga nan a ce ka ceta masallacin kofar gidan sarkin garinku abu ne mai sauki balantana kan makka jama'a so abu ne mai wahala gaskiya to a ka'ida kuma musulunci la yukallifu Allahu nafsan illa wusa Allah baya kallafa wa bayansa abinda ba za su iya ba sai wanda za su iya wa minhum man qala bil jiha da haka wasu malamai suka ce a abinda kawai ake bukata shine ka gano ta ina kawai za a ce ka'aba yake in aka ce kawai ta nan to ba sai lallai ka yana da tabbacin cewa daga nan a inda za a tafi a tsaye za ka je ka zunguri ɗakin bane ba sai ka yi wannan ba ya ce wa huwa sahihu to kuma waɗanda suka yi wannan fatawan su ne suka dace magana mafi inganci kenan to ingantawan shi ma fa ba da son zuciya bane sai ce li salatati aujusu saboda dalilai ne guda uku kaje da malamai ke aikin ba ba wai kawai za ta ɗauki ra'ayin wani ne kawai saboda son zuciya ba a saboda shi yake da dalili da dalili ya goyi bayan shi yake misala ta ce auje al'awwalu fuska ta farko da yasa aka inganta ra'ayin waɗannan malamai na biyu annahu al-mumkinu alladhi yartabitu bihi at-taklif wannan ra'ayin shine abinda duk wanda aka ce ya kalla to abu ne mai sauki ya yi amma aka ce lallai lallai idan ka tsaya a nan inda za a tafi a tsaye to in baka zunguri ɗakin ka'aba ba baka kalli alƙibla ba kaga an bada wahala da yawa wannan ba zai yi ba Hassani dalili na biyu annahu al-ma'muru bihi qur'an suka ce ayan alqur'ani ma abin da kai ishara kenan li qawlihi ta'ala saboda Allah madaukakin sarki cewa yayi fa walli wajhaka shatara kaga kalmar shatara yanzu zai yi aikin shi kawai ka kalli ta jihar ka'aba shikenan شطر المسجد haram وحيث ما كنتم يعني من الأرض من شرق من Kuna gabas ne ko yamma a faɗin duniya ku kalli kawai nahiyar inda ɗakin Ka'aba yake fa wallu wujuhakum shatarahu as-salisu dalili na uku da yasa aka goyi bayan ra'ayin malaman can na biyu annal ulama'a malamai suka ce to ka tsaya ka gani ihtajju bis-saff at-tawil suka ce za a iya samun wani masallaci ko musalla ba in za a yi sallar idi a musalla ake yi ba to ana iya samun a yi tsawo wadda tsawon zai yi tsayi kwarai da gaske an fahimta ko to idan tsawo ya tsayi allazi yu'lamu qat'an annahu adafu 'arda al-bayt kuma wannan tsawon a tsawon zai iya yin tsawon da zai fi fadin ɗakin Ka'aba wannan haka ne ko ba haka bane yanzu da za a je wani a musallal sai ayi wani tsawo ne tsawo kai daga ganin wannan tsayin sahun ka san ya fi girman ɗakin ka'aba to a ƙaddara wannan sahun suna seta ɗakin ka'aba ne kai tsaye to iya waɗanda suka wuce faɗin ɗakin ka'aban su ina matsayin su? ko kun gane da ma misali a ɗauka girman ɗakin na shine ɗakin ka'aba sai aka zo sannan juma'a sai wasu suka yi akan titi wasu sun taso tun daga can sun kai har kofar gidan nan to aka ce dole sai wanda ya seta ginin ɗakin nan waɗanda suka zobe su ya ina matsayin sallar kaga ba zai yi ake ba su da sallah to da wannan malamai suka ce masu cewa lalle ta aka bi ɗakin fatawansu ba shine daidai ba wallahu a'lam sai matsala ta ƙarshe a ƙarƙashin wannan aya ba walle waje aka shakar masjidil haram mala yace fi hadhihi al-aya hujjatun wadihatun lima dhahaba ilayhi malik wa man wafaqahu barka wata matsala da zai dauko yace wannan ayar hujja ce karara akan ra'ayin da Imam Malik ya tafi a kai da malaman da suka dace da ra'ayin Imam Malik me ra'ayin fi anna al-musalliya hukmuhu an yanzura amamahu cewa mai sallah idan ka zo ka kabbarta sallah Allahu akbar ina ake son ka kalla da idanka shin za ka kalli gabanka ne haka alƙibla ko ko za ka kalli a eh, kallo a tsaye haka yanka kallon gabanka ko ko za ka kalli inda za ka aza goshinka inda za ka sa goshi ko? da imam malik ya ce wannan ayan Allah ya ce fa walle waje haka shatarar masjidil haram ka kalli ɗakin ka'aba ne da haka gaba za ka kalla in ji imam malik ya hujja da wannan ayar kuma malam ya ce wannan hujja ce karara akan ra'ayin imam malik kai da ce a kalli inda za a yi juda ina hujja ka kai <laughs> to bari ku ji malam sai ya ce a annal musalliya hukmuhu an yanzura amamahu cewa mai sallah ya kalli gaban shi ne la ila mawdi'i sujudihi imam malik ya ce ba wai inda zai sujuda zai kalla ba saboda idan ya kwantar da fuskan shi ya kalli inda zai yi sujuda to bai aiki da ayan nan ba Allah ya ce fuskanka ya kalli shatarar masjidil haram ya kalli tirik ne kawai gaba an fahimta ko za ku zo ku je wani malami shi kuma sai yake a imam malik ana iya hada abubuwan guda biyu fuskan naka yana tsaye yana kallon gaba amma kwayan gidanka shi kuma ya kalli inda zai sujuda ya ce haka za ka haɗa fatoyin guda biyu shi ne malamai suka ce kai wannan ko za a sha wahala a ce kai haka amma kaka akwai wahala kuma yanzu muka gama ji cewa abu a shari'ar musulunci babu taklifai babu matsaki to bari kuma ka ji bayan imam malik ya tafi akan wannan ra'ayin wa qala sauri malam sufyanu sauri wa abu hanifata da imamu abu hanifa wa shafi'i da imamu shafi'i wal hasanu al hasan al basri afwan hayyin su kuma waɗannan malaman yustahabbu sun ce gaskiya inda yafi kamata ne sallah ya kalla an yakuna nazaruhu ila mawdi'i sujudi inda zai sujuda zai kalla ta ga irin sabanin da malaman ke yi kenan fa to yanzu kai wani ra'ayi za ka ɗauka? da an samu wa filmas alati kaulani a ah, bari ku ji ba a gama ba wa kala sharikun alqadi malan sharik ya yace yanzu rufin qiyami ila mawjidis sujud idan mutum na tsaye a sallah to ya kalli inda zai yi sujuda wa ruku'i ila mawjidi qadamaihi amma an kai ruku'u to ka kalli kafafunka ne wa fi sujudi ila mawdi anfi in kuma kai sujada kan kallon inda hancinka yake ne wa fil qu'udi ila hijri in kuma kana zaune ka rika kallon ka. shi kuma haka yi tafsiri qala ibn al-arabi al-imam ibn al-arabi shi kuma yace inna ma yanzuru amamahu yace a me sallah ya kalli gaban shi kamar da ayar nan yace waje haka shatar al-masjid al-haram sai ce fa innahu in hana ra'asahu zahaba ba'd al-qiyam al-muftaz alayhi fi ra's yace domin ka'ida shine idan ka sidda kanka kasa haka to baka tsaya a tsaye da alqur'ani yace wa qumu lillahi qanitin ba in aka ce ka tsaya a tsaye a ka'ida a tsaye a tension kenan ko to fuskarka ka haka yake amma kai haka yake to baka tsaya a tsaye ba ya ka tsayuwan sallar ka bai cika ba na ba da an gani wa huwa ashraful kuma fuskanka shine gaba mafi daraja a jikinka to shi ya fi cancanta ya tsayu a lokacin da kake wa Allah sallah wa in qama ra'asahu yace amma kuma idan da zaka tsayi da idan fuskanka a tsaye haka wata kallafan nazara bi basarihi ila al-ardi sai kuma kace a kwayen idan shi kuma kana son ya kalli kasa sai ce za ka matsa wa kanka fatilka mushaqqatun azimatun wa Ya ce wannan tsanani kuma akwai wahala wa ma ju'ila alaina fi dini min Ya yace kuma ba a matsa mana addinin nan ba amma inna zalika afdalu liman qadara alaihi amma duk da haka sai ce in ko akwai wanda zai iya yin hakan ba tare da ya wahala ba to shi fi? kaga idan ka yana tsaye amma kwayan ido yana kallon kasa yake to haka shi fi. in zaka iya yau bai bi mazhabansu da suka tafi akan cewa kalli gaban ba to yanzu menene tahqiq fil mas'ala idan ka je ka karanta waɗancan malamai da muka ji su sauri da Abu Hanifa da su Shafi da makamancinsu wanda wannan ra'ayin shine malam Nasiruddin Albani ya tafi akai a cikin littafin shi na Kifatul Ya yace an-nazar ila mawdu'i sujudi wal khushu' kallon inda ka yi sujada to kuma ka samar da kushu'i a sallanka na fata gani duk waɗannan maganganun ko duka suna tafiya ne towar me za ka yi a sallah ya samar maka da kushu'i wannan natsuwa da tsoron Allah da kankan da kai a sallah shi ya kawo duk waɗannan ainihin wato ara ɗin to malam nasu dina zani sai kawo wasu hadisai da ke goyon bayan ra'ayin waɗannan malaman kamar hadisin abdullahi dan umar da bilal bin rabaha a lokacin da manzo Allah ya shiga cikin ɗakin ka'aba manzo Allah ya nafila raka'a biyu yace annabi na fitowa sai na je na samu bilal in ji abdullahi dan umar nace ina hada ka da Allah ka gwada min daidai inda annabi ya sallah da ya shigo cikin masallacin nan da ya shigo cikin ɗakin ka'aba domin a lokacin manzo Allah ya shiga da shi da bilal ne kawai bai ba kowa izinin ya biyo shi ba an fahimta ko to sai bilal ya ce manzon Allah ya yi sallah ne tsakanin waɗannan turaku guda biyu domin akwai fila guda uku a cikin ɗakin Ka'aba sai ya gwada mai wasu guda biyu ce anan annabi ya sallah ya fuskanci bangon nan inda in ka shiga cikin ɗakin dole sai dai ka fuskanci ɗaya daga cikin bangayen guda uku ya ce annabi ya fuskanci bango kaza to sai kuma ya kara da cewa tunda annabi ya shigo cikin ɗakin ya ritsunar da kansa bai ɗago kansa ba sai da ya fita daga ɗakin to sai ya ce wannan yana nuna shi da annabi yake sallah a cikin ɗakin kansa ya kwantar da kansa kasa ke sai ya ce to wannan dalili a akan mai sallah zai rinka kallon su sujudi ne ina fata an fahimta ya kuma kawo wani hadisi a da ya hujja da shi to wasu malamai sai suka ce wannan hadisin akwai wata illa da take a ɓoye illa ita ce an samu wani rawi wanda asalin shi ana itibari da riwayar shi amma idan ya yi riwaya daga malaman ƙasar sham ba a karɓar hadisin shi to a wannan hadisin ko daga malaman ne ya riwaya suka ce wala Allah malam sun jina albani bai ankara da wannan ba a lokacin da ya kawo hadisi wallahu a'lam da haka a takaice mu masu albarka game da wannan qadiya babu ainihin wato wani nassi karara wanda za a ce shine hujja qat'an hakan inda mai sallah zai kalla da haka gwargwadon inda zai samun maka da kushu'i a sallah to idan ka ainihin wato kwantar da fuskar ka ko ka kalli wajen sallah ka tayi musamman imamul bukhari shi ma saboda wannan rikita rikitan ko da ya zo cikin bukhari sai ce babul musalli babu al-musalli yanzu ila kaaba ko na makamancin haka yace babu da ke magana akan me sallah ya fuskanci al-qibla idan yana sallah shi kuma sai kawo hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya sallan kiffewar rana da annabi yake cikin sallar yace sai annabi yace an nuna mishi wutan jahannama a gaban shi marera dan yana cikin sallar sabai sai suka ga yayi step biyu baya haka two step backward suka ce sai kuma ga ya kai hannu haka kamar yana cakko wani abu shine da aka idar da sallah suka ce ya manzo Allah mun ga kai wasu abubuwa cikin sallah manzo Allah ya ce ajal muna cikin sallar aka kawo mu wutan jahannama gabana manzo Allah ya ce da na ga wutan shine na jawo da baya wane mutum to abin da ya fita da wa annabi hankali shine sai aka nuna mishi wata mata a cikin wutan ga kuma wani mage kuliya kyanwa yana ya gan naman fatan jikinta, tun daga fuska har jiki har kaza har kaza shine abin ya tsorata maza Allah ya wannan fa ka ce ai matan nan ta yi ciwon wannan magen ne sadda take raye amma sai ta kama magen ta daure ta hana magen yawo ta je ta ciwo daga arzikin Allah kuma ta hana magen abinci ita bata ba magen abinci ba kuma bata sake ta ba har magen ya mutu a haka to shine sai Allah ya kawo magen cikin wuta ya zo ya rama abin da matan ta yi mishi shine take majin ke azabtar da wannan matan a cikin wutan jahannama an fahimta ko yace lokacin da kuma kuka ga nayi gaba na kai tafka a lokacin kuma aljanna aka ɗauko aka ajiye a gaba na yace da aka ainihin wato nuna min aljanna da irin nilmomin da ke ciki za a tafi da shi kenan sai na ainihin wato hango ƙwallon magariya na bishiyar aljanna an fahimta shi ne na kai hannu zan tsinko muku kwaya ɗaya in kawo muku kudin ciku je da <laughs> ya ce amma ina sai nesa da sai ban samu na tafko ba maza Allah ya ce wallahi da na tsinko muku shi da za ku yi ta cin shi har tashin duniya ba ku fi Kwaya aljanna akwai shagali Allah ka kai mu ina fata jama'an jaji to me ma muhallin shayi na imamul bukhari da ya kawo wannan hadisi shine ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake sallar ina ya fuskanta da fuskan shi alkibla dan a bangon alkibla ne yace an nuna mai wutar da aljanna da aka sai ce mai sallah ya kalla alkibla na ji shi wutar da ya kawo ke amma da yake bukhari kun san in da ainihin wato a matsala kar'i sai ya kawo abun a matsayin tambaya sai ajiye maka hadisi sai ya gaba kai ka fitar da fikihun a ciki ina fata an gane to ka dubi waɗannan nasosin gaskiya za ka ga babu wanda za ka iya cewa shi ne kai tsaye ya rinjaye wani dukan sa akwai abun dubi a ciki da haka malamai suke cewa wannan yake alamta cewa idan wato mai sallah a cikin sallarsa yana fuskan shi ya kalla alkibla a hakan ya samun mushi da kushu'i shi a sallan shi to sallan shi ta yi idan kuma kwantar da fuskan nashi ƙasa ya kalli mawdu'i sujud din shi zai sa mushi yanayi na kushu'i wanda hakan kuma ya fi alamta alaman kushu'i ba za a yanke ba mana misali idan ka ga mutum ya yi haka to alaman ya nutsa a sallan shi sabanin wanda za ka kawai ya haka kuru kuru haka ya ko kun gane to sai a ce kowa ya zama is relative gwargwadon wanda kai samun maka da kushu'i in ka yi babu laifi ko kuma a ce bukata an gane ko idan ka zo kana sallah ka kwantar da kanka kana kallon maudu'i sujud ɗinka to sai wani bukata na gyaran sallah sai ya sa ka kalli alƙibla Su anan za a iya cewa babu laifi ka san in ka ga inda ba alƙibla ba a sallah ka da sallah sallah ka tafa ce. wannan shi ne laifin waige a sallah to amma tsakanin alƙibla da wurin sujuda to nan ana iya cewa duk in kai sallah ka bata ɓaci ba misali kuna cikin sallah sai ka ji liman yayi kabbara an fahimta ko sai kake ganin liman yayi kuskure kila kabbaran da yayi ya kamata a ce ya dago daga sujuda ne to amma kai baka san me yayi ba sai ka ɗaga ido ka kalli liman ka ga dai a kibla ka kalla ko to sallan ka ba matsala Don wannan kallon liman din din cikin gyaran sallah ne ba wai kallo ne wani wanda wani zai zo yana sallah a ɗakin shi kila akwai talabijin a alkibla yana yana kallon kwallo kuma yana sallah a ba wannan ka sa akwai masu wannan wani wayoyin shi zai ajiye a ƙasa yana taramfa sai rinka yi yana kallo 20% ke da wannan ba wurin da yake kallo ba so kaga wannan duk babu kushi da aka wannan matsala da malai ya tattauna yana kan mu fahimce shi a haka domin kowa ya kokari ya gyara ibada sannan shi Allah ya sa mu dace amin ya Allah na'am eh matsala game da kallon sama ai wannan babu shi gaba ɗaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi nasi ma cewa masu daga kai su kalli sama ko su bari ko kuma Allah ya makantar da su shi wannan ma akwai wa'idi ma a kansa an fahimta ko ya fi hatsari idan mutum na sallah ya daga ido ya kalli sama an ba da labarin cewa wani malami ya taɓa gwada annabi ya ga ko da gaske ne da annabi ya ce duk wanda ya daga kanshi ko dai ya makance ko Allah ya juye kanshi ya zama na jari to yana cikin sallah wata rana kawai sai ce bari ya gwada ya ga da gaske ne ile sai ya daga kan aiko kan da bai dawo ba kenan sai da ya zama na jaki da ma'a wallahi daga rana ya daina fitowa kuma aka ce malami da haka almajiran shi da suka zo karatu shagargari sai daga bayan labule ya karantar da su daga rana almajiran shi ba su kara gani shi ba wani babban malami da aka bada labari da ya je karatu a gaban shi sai ke cewa malami kam tun da na zo tsawon zamana da na yi da kai ina jin karatu ina jin muryanka ban taɓa ganin ka ba zan so a ce ka bani daman na ganka domin in je in yi riwaya cewa malami na ma na taɓa ganin shi sai ya ce to ka bari da daddare kai kadai ka dawo shine daddare ko sai ya dawo yana dawowa da ya yaye mishi sai ga ga malami malami amma kai na jaki da faskaken kan nan wallahi na jaki sai ce an zai kafa ta mala haka kake sai ce zauna zan baka labari shine sai gaya mai abin da ya faru sai hadisin annabi ne da annabi yake la yamla anna aqwamun menene يرفعوا منين أبصارهم wa السماء al-imam an yuhawwila ra'suhum رأسهم himari allah ya يجيب da fuskan sai zama na jayi yace wallahi ranar sai nace bari daga an gaya abin zai kasance ne sai ile ko da na daga sai kai na zama da jaki shine ka ganna haka to wannan almajiri shi ya bada wannan labarin eh shine abin zo in fada wani yayi na fata an gane mai fatul bari kwarai shi ne ba da labarin ma malamin shi Allah kyauta to wasu suka ce kuma wannan na daga cikin abin da hadisin zai iya kaiwa zuwa gare shi ya zama zahirin kan ne zai koma na jaki kuma yana iya zamowa ma'anawiyan ma'ana ya koma kan jaki a ma'ana shine jaki duk fasken kan nan nashi zai fahimtar komai ina fata an gani sai san ana son a kwatanta dolo to in aka gwada mutum da jaki an gama ka kaji Allah ya ce masalul ladina kumilu tawrata thumma lam yahmiluha kama tani ma za imar yahmilu afara jaki da zaka ɗora mai mujalladan littafai da qur'ani da wazai din nan ko zai kuni yana ta yawo da su amma ko bismillahir rahmanir rahim ba zai fahimta shi ina fatan jama'a gani to mutumin nan zai zama wato a dolo daƙiƙi kamar jai, din mai daga kai a bayan liman ko daga idan shekalli sama ba zai taba zama wa mai fikihu ba wannan na daga cikin ma'anonin da zai iya dauka wallahu a'la wa a'la da haka duk abin da ji annabi ya ce kada yi ko to kada ka ce bari ka gwada annabi annabi ba wasa ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam da jama'a kun ji waɗannan su ne masail game da wannan matsala ta biyar wanda malam ya kawo akan cewa malamai sun fitar da hukuncin ina mai sallah zai kalla a halin da yake a cikin sallah kuma da wannan ne za mu ainihin wato saurara lokacin namu ya kawo jiki gashi ba mu karata bayanan da ya kawo karkashin ayan ba a wanda kuma zai shigar da mu ayan gaba amma mu yi hakuri za mu zo mu yi marmaza mu amsa shi insha Allah a farkon darasin mu a gobe kafin mu shiga aya ta gaba wa sallallahu wa ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah ta na'am na'am hmm. haka eh wannan ina jin mun tattauna shi tun ayoyin baya da muka karanta da Allah yake cewa walillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah mun tattauna a cikin masail nan ina jin a bara kenan idan mutum yana a halin tafiya ya hau abun hawa to idan zai yi sallah ya halatta yi sallar nafila amma sallar farilla dole mutum ya sauka sai in ba zai yi ba an gane ko to kafin ka kama tafiyar gadan-gadan sai ka seta abin hawan naka ya kalla al-qibla sai ka yi takbiratul ihram to sannan sai ka kada kan abun hawan kai sai tafiya duk inda ba kawai in ka ci gaba da sallar duk inda ya takalla to a nan ka ci gaba da sallar ka babu iskaliya an gane wannan haka ake yin sallah akan abun hawa abun hawan nan dabba ne daga cikin dabbobi da ake hawa irin doki raƙumi jaki da makamantansu ko ko irin dabbobi ne na zamani wa yakhluqu ma la ta'lamuna ko su mashin keke babur zaka yi dogon tafiya ko za ka je masallaci baka samu kayi rakatar fajr ba kuma kafin ka isa kana gani za a tare ikama kana kan babur ɗinka kana falfala wutar nan sai ka yi nafular ka ya halatta duk mun ji fatawoyi a nan ko da fatawoyin shafi'i da makawancin to haka ake yin za a yi sallah akan abin hawa na'am na ingancin hadisin da ita wanda ya alwala ba tare da ya alwala na'am yake na ji ba ko malami ke tafi wasu ƙungiyoyi da suka suke shigowa na Najeriya na kudin rajista ko ko kamfanin za ta baka za ta yi rajista da kamfanin na na na da yawa subhanallah ana siyarwa a ji a kai biya na na Allah shi kyauta na sauku

Ah, ingancin tsefe ya su ke cewa zai da an tambayi imam malik ne fatawa ne na imam malik aka tambaye shi na hukuncin tsefe ya sun kafa ga mai alwala sai imam malik ya ce ai wannan ba wani abu bane in dai ka wanke kafan ka kawai ba sai an matsa wa mutane ba to bayan da aka tashi karatu sai wani almajirin shi mai suna abdullahi dan wahab sai zo ya samu malamin shi ya ce akar maka Allah akwai wani abokinka a ƙasar misra wanda na yi karatu a wajen shi shi kuma ya taɓa karantar da mu ya ce hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce annabi yana alwala yana tsefe tsin kafan shi da ɗan ƙaramin yatsan nan nashi imam malik ya ce ikon allah ni ko ban taɓa jin wannan hadisin ba kuma hadisin annabi ne tabbas daga ranar sai imam malik ya fara fatawa cewa duk mai alwala ya tsefe yatsun kafan shi to wannan shine abin da ni na sani na hadisin amma ban san ko wani hadisi ya ce wanda bai tsefe ya tsin kafa bai da alwala ba sai eh, shi ne ban sani ba gaskiya ban ma san hadisin ba bare ingancin shi abin da ya inganta shine wannan tabbas annabi sallallahu alaihi wasallam in yana alwala yana tsefe ya tsin kafan shi da dan karamin yatsin shi dan ali kenan ake cewa ko da haka abin da ya kamata alwalanka ka kamanta ta da na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ma sai ka rinka saifewa ina jin wannan shine abin da yafi dacewa sai batu game da kamfanoni da suka shige to bayan da malamin ya yi bayani sai na ga abin ba a sabo ba ne gaskiya tsohon al'amari ne kuma maganan gaskiya game da waɗannan mutane da za su zo su ce wai wani kamfani ne daga ƙasar turai za ka ba da dubu ɗari da da sittin biyar ko dubu biyu, gwargwaron abin da ka ba da su kuma a kullum za su rinka baka wasu kuɗaɗe jama'a 'yan jamfara ne barayi ne wannan kawai shine gaskiyar magana suna ta zuwa Tintini da wato salo mabambanta suna yaudaran jama'a idan suka zo da farko haka za su ce cewa wani kamfani ne ana wani kasuwanci ne ana cin riba gwal ake siyarwa wane ne da haka za a rinka baka kaza kullum za a fara kaman da gaske mutanenmu kuma da yake son banza ya mana yawa shine mutane sai su ta sanya kuɗinsu da a masallacin anguwansa aka ce a taimaka fi sabilin layi ba wanda zai bada saboda suna ganin na Allah ba gaskiya ba ne Allah na cewa fa yi za'i fa wula wu a za'afan kasira ba sai da da Allah ba Ai wanda bai share masallaci ba da ba zai yi na titi eh, zai yi na titi sun ji ku mina za duk da ayoyi alarmomi su ta karantawa amma mutane ba za su yi wannan ba amma na waɗannan 'yan damfarar abinda suke yi shine ana yi wa mutane abinda ba wasu ke cewa shigo shigo ba su sai ka zira ƙafa, to sai ka kawai ka yi kutufo da ka mutane da yawa sun shiga sirrin rifta wallahi to wanda suka jahilci abin sune ne abin take kamawa a karan farko farko irin wannan to sun dade da wannan sun yi ta zuwa da fuskoki daban-daban in aka gane sai wannan sai su biya nan wasu ma har shago za su zo su karba su yi fenti su yi rubutu a ce ku ta zuwa a ai ma'aikata ne wallahi da gaske ne wallahi ka ganni an bani an ba ka ko an yi amfani kai ne tarkon su da aka sai ka jawo mutane sun zuba kuɗi sai dan lokacin da za ku fara sawa za ta cewa ha ba kuma ka kara wani ya sa dubu ɗari ya ga an ba shi dubu ɗari uku sai kai da gaske ne fa sai zai ɗauko miliyan ɗaya ya ba shi miliyan ɗaya da rabi ai da ya sa miliyan goma an Allah da jibi shi kenan abin da ake wa mutane kenan da haka mutane ku hankalta a ɗabi'ar ɗan adam yadda ya saba mu'amalar shi da kuma sunnan rayuwa shine mutum ya yi kasuwanci irin wannan da aka saba da gargajiya ka siyo abu ka sa riba ka samu sinakan a ciki ko ka yi sana'a a biya ka ka yi aikin da aka amma kawai kana zaman banza ko kai ka ce za ka sa kuɗi kawai ninka dare guda wallahi yan damfara ne idan mutum ɗaya biyu suka samu to mutane ɗari ɗari biyu za su rufta da haka maganin kada a yi kada a soma mutane su yi wannan abin ba hanyar bullewa ba ne sun yi talfijo a baya na fata an fahimta ba irin wanda ba yi ba kamfanoni ne na karya iri-iri kuma ba wani bature ba ne duk karya ne bakaken fata ne irin ku bakaken fata ne irin ku yawan an gano wannan da kyau ko to ba wani kamfanin turawa haka za a zo a yi muku na waya ma a ce wani robot ne yake zuwa yi business dare. in ya yi riba ya riba kawai sai ya sa maka daloli mutane su sai cewa suna jin daloli an yi ga kirifto nan kala-kala mutane na ta rubutawa a ciki wallahi damfara ne shi ne gaskiya bi halatta ba ai duk wani abu da zaka halaka Allah ya ce wala tulku bi ajin mai taluka na fata fahimta haramun ne mutum ya shiga wato wani abu wanda yake na gambling shine damfara an fahimta ko haramun ne a musulmi baya halatta Allah ya kyauta don kuma mutum bai ji fatawan haramci ba ya ji fatawan asara yi yawwa ne magana sai na uku eh. hmm. na to sai batu game da wanne ne na hukun? yauwa matafi wanda sallah ta rice shi a gari sai bai ainihin wato yi sallan ba ya hau kan tafiya to yanzu idan za a yi tafiyan cikin matafiya yanzu a matsayin matafi zai yi sallan kwarai da gaske shine kamar fata wanda muka mun ba da yi a ka'idar da za a rinka lura da shi ita sallar ƙasar sallar matafiye ne ya ka ji sanda kake a halin matafi kawai ita za ka yi amma in ka a halin matafi to za ka yi sallar ka normal wannan ita kawai ita ce ka'ida Allah ya samu dace na ma ka Na na'am na'am bika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wasu assalamu